ذو مرة فاستوى ملائكة جبريل ما أبو تنك كاور كما shi ya daidaita a bayyane ga annabi bisa halittarsa ta ainihi wadda Allah ya halicce shi a kanta.